Tsohon shugaban Najeriya, General Ibrahim Badamasi Babangida ya musanta cewa ya rubuta wata wasiƙa da ya buƙaci shugaban Najeriya na yanzu Muhammadu Buhari da ya sauka daga kan mulkin ƙasar a babban zaben shekara ta 2019 da ke tafe domin ya baiwa matasa damar mulkin ƙasar. Tun da sanyin safiyar jiya Lahadi ne dai wannan bayani ya cika kafofin labarai da dama. musamman na sada zumunta wato social media inda har aka ci General Ibrahim Babangidan ya nuna gazawar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari musamman wajen cika arkawallan da ta ɗauko ma jama'a tun farko. Amma sanarwar da tsohon shugaba General Ibrahim Babangida ya fitar da yammacin Lahadin ya nuna cewar wasikar da aka ce ta fito daga wajen shi ra'ayin wanda ya rubuta ta ne, amma ba nashi ba. Zubairu Idris Abdurra'ub da ke magana a madadin shugaba baban gidan ya yi mun ƙarin haske akan wannan sanarwa da suka fitar. To, wannan labari ne na kanzon Kureje, kuma ra'ayi ne na wani da yake ɗaya daga cikin hadimai na Jana Ibrahim Badmatu gida wanda kowa ya sani eh, ya kasance a gwamnatin jihar ganin wannan labari shi janar ibrahim baban gida ya karyata wannan batu yana cewa dukkan batutuwa da yake da shi akan wato duk wani shugaba ko kuma waɗansu batutuwa da suka shafi ƙasa akwai hanya da yake da ita wanda suke tattaunawa kai tsaye da shugaban ƙasa da sauran jama'ar ƙasa amma shi wane ne wannan cikin hadimin nasa wani ne kuwa? akwebuwa. mutane za su yi mamaki ya za a shi wannan haɗin hajimin sai fito ya ci masa baki da albasa wannan magana mai mai nauyi haka. to ka san waɗansu al'amura idan suna faruwa idan wasu suna kokari su yi gwaninta ko kuma wani abu akan abubuwan da ake tattauna lamuran ƙasa. Hmm. to suna so su ga cewa sun rubuta to kuma da ya rubuta wannan batu bai ma bayyana ma tsohon shugaba wato janar ibrahim babangida ba ballantana baban ya karanta waɗannan abubuwa ballantana ma har ya ce ya amince. To sai dai a cikin sanarwar da tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya fitar ta nuna cewa tashe-tashen hankulan da ake samu a 'yan kwanakin nan a tsakanin al'umma da kuma lamuran siyasa ya sanya shakku a kan shugabanci da kuma haɗin kan ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.